abubuwan da dama muke nema muna so kasashen duniya su san abubuwan da ike faruwa a nan borno ko kuma states guda uku borno yobe da adamawa ko da shike abin ya shafi waɗansu jihohi ma don tun da kasashen duniya sun sani to su zo su gani da idonsu abubuwan da ke faruwa to irin barnan da ake yi na tabbata zai rogu in ba ɗari bisa ɗari ba akalla dai zai za mu samu zaman lafiya casa'in a cikin dare kuma allah ya sa za su yi da niyya guda a tabbatar cewa an samu zaman lafiya an samu irin yaran da suke yin irin wannan barna da waɗanda suke da hannu a cikin wannan abun wasu na ganin cewa ko fa wasu kasashe sun shigo wajen taimakawa najeriya idan ba hukumomi ba da su 'yan najeriya idan ba su zo sun haɗa kai ba wajen ganin cewa an cimma nasara wannan abu ba za a cimma fa wani nasara ba in dai jami'in tsoro na najeriya idan ba su da wani abu boye a ciki su yi aiki da mutanen sauran jama'a na duniya to idan sun ki ba da haɗin kai to akwai wani abu a ciki kenan to saboda haka ni ban ga wani kuskuren da za a samu wajen zuwan mutane daga waje su taimaka mana ba tunda ba mu da kayayyakin da za mu nemi irin waɗannan mutane mu same su mu karbi 'yan mata kuma mu hana kashe-kashen da ake yi to sanata zina kana cewa ba mu da kayayyaki amma idan ka duba duk shekarun nan kowane shekara ana ta cire biliyoyin kuɗi wajen turawa kan wannan harka amma har yanzu har yanzu za ka ga jami'an tsaron nan suna kukan cewa ba su da kayan aiki eh to gaskiya ne abin da ya nuna kenan su waɗansu sojoji suka yi ta waye kwana hudun da ya wuce a maiduguri to wannan abun abin kunya ne kuma mu 'yan majalisa mun riga mun ba su kuɗi a cikin kasafin shekara-shekaran da ake yi kuma kuɗin nan ba kaɗan ba ne wanda ake cewa triliyon ɗaya da rebi ba ƙaramin kuɗi ba ne a cikin shekara biyu to da ma abin da aka ba su a wannan shekara wanda nan gaba ne za mu bayar idan kuma wannan kuɗin bai iso gurin sojoji ba to abun ya zama abun mamaki idan na fahimta kenan kai kana nufin kenan kana ganin kana mamaki kenan da sojoji wani lokaci suke kokawa cewa ba su da kayan aiki kuma bayan ku kun riga kun yarje kaman a ba su kuɗi yadda za su yi gudanar da waɗannan ayyuka kwarai da gaske domin abin da muka ba su nan inda sun yi amfani da kuɗi kamar eh, misali kashi 25 a cikin dari ma ya isa musu saboda haka na yi mamaki cewa ba su da kayan yaki isheshe to ganin cewa wannan magana 'yan mata da ake maganin cewa an sace su yau ne gobe ne an kwashe kusan kwana talatin wasu ɗoriya a kai har yau babu wani bayani ko ku akwai wani bayani da kuke samu zuwa yanzu ba zan ce akwai wani bayani ba domin dai tun da abun jami'in tsaro na sauran kasashe sun zo to mun bar musu da jami'in tsaro na najeriya su hadu su nemi waɗannan mutane mu dai abin da mun sani mun riga mun faɗa musu saboda haka in Allah ya sa sun samu ah, labari fiye da wanda mu muke basu alhamdulillah Allah ya sa su samu wayannan 'yan mata